الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ان واسنم ده حدوا اون مجلسينا ماكو ماكو ده ميكي كارن تلتافو مختصر شعب الايمان نا اختصار ابو المعالي القزويني وندي رسو شكرا باي هجره يومنا آه، yau ɗaya ga wata ko talatin talatin kamar ɗaya ne sun ƙari junansu ilimi ke wasu sun ce ɗaya ga wata wasu sun ce talatin to ya za a yi a hada amma dai shi sanarwar talatin ɗin fa gaskiya daga fada sarkin musulmi Ko. Eh. to hijira hijirar da ya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ko eh shi kuma miladiya sha takwas ko ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida wannan darasin shine na ashirin da tara idan ba amince ba muna cikin bayani akan eh, wato yanki na hamsin da bakwai da ke magana a kan kyawawan ɗabi'u shi ɗan adam duk inda ka same shi dole ka same shi da ɗabi'a kuma ɗabi'a ko ta zama mai kyau ko mara kyau irin tarbiyyar da ɗan adam ya samu ko tsarin da yake kai ko addinin da yake bi wannan shi ne yake ba da hasken irin ɗabi'ar da zai irin manufar da ɗan adam ya gino a kai za ka ga ya ɗabi'antu da irin wannan tsari na jari hujja akwai irin ɗabi'un da za ka ga wannan yanayi tsari na kaza akwai irin ɗabi'un da za ka ga tsari na gurguzu akwai irin ɗabi'un da za ka ga wannan yanayi duka a cikin waɗannan ɗabi'u da ta'adu da al'umma suke mabambanta to abin da yake zaɓaɓɓe shine ɗabi'u na musulunci domin su ɗabi'un musulunci ba su ginu kan maslaha ba cewa wai me zan samu na yi kirki in zan samu wani abu na rashin kirki in ina tunanin ba zan samu wani abu a'a shi a tsarin musulunci yana gwada maka cewa kyakkyawar ɗabi'a kamar hanta ce da jini tsakanin imani da kuma kyakkyawar ɗabi'a ɗabi'un annabawa ne dukkaninsu masu kyawawan ɗabi'u ne wannan kyawawan ɗabi'u da ake magana na cikin musulunci dokar Allah ce haka ya zayyana a cikin alkur'ani wannan kyawawan ɗabi'un har ma ya ba su wato nauyi a cikin mizani cewa gwargwadon yadda ɗabi'unka suke da nagarta suke da kyawu gwargwadon yadda za ka samu shiga da kusanci ga Allah jalla wa'ala to shi yasa malamai suke yawan maimaita mana magana akan husnul khuluq al-imam al-baihaqi ya lissafa shi cikin ɗabi'a ko yanki na hamsin da bakwai cikin yankin imani yace wa bihi anba'ana abubakr al-baihaqi qala wa ma'na husnul khuluq سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال وقد يكون ذلك في ذات الله تعالى وقد يكون فيما بين الناس وهو في ذات الله عز وجل أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله تعالى ونواهيه بفعل ما فرض عليه طيب النفس به سلسا نحوه وينتهي عما حرم عليه راضيا به غير متضجر منه ويرغب في نوافل الخير ويترك كثيرا من المباح لوجهه لوجهه تعالى وتقدس إذا رأى أن تركه أقرب إلى العبودية من فعله مستبشرا لذلك غير ضجر منه ولا متعسر به وهو في المعاملات بين الناس أن يكون سمحا لحقوقه لا يطالب غيره بها ويوفي ما يجب لغيره عليه منها فإن, فإن مرض ولم يعد أو قدم من سفر فلم يزر أو سلم فلم يرد عليه أو ضاف فلم يكرم أو شفع فلم يجب أو أحسن فلم يشكر أو دخل على قوم فلم يمكن أو تكلم فلم ينصت له أو استأذن على صديق فلم يؤذن له أو خطب فلم يزوج أو امتهل الدين فلم يمهل أو, أو, أو امتهل الدين فلم يمهل أو انتقص منهم فلم ينقص ينقص وما أشبه ذلك ولم يغضب ولم يعاقب ولم يتنكر من حاله من حاله حالا ولم يستشعر في نفسه أنه قد دفي أو أوحش وأنه لا يقابل كل ذلك إلا وجد السبيل إليه بمثله بل يضمر أنه لا يعتد بشيء من ذلك ويقابل كل منه بما هو أحسن وأفضل وأقرب إلى البر والتقوى وأشبه بما يحمد ويرضى ثم يكون في إيفاء ما يكون عليه كهو في حب ما يكون له فإن مرض أخوه المسلم عاده وإن جاء في شفاعة شفعه وإن, وإن استمهله في قضاء دين أمهله وإن احتاج منه إلى معونة أعانه وإن استسمحه في بيع سمح له ولا ينظر إلى أن الذي يعامله كيف كانت معاملته إياه فيما خلا وكيف يعامل الناس إنما يتخذ الأحسن إماما لنفسه فينجو نحوه ولا يخالفه والخلق الحسن قد يكون غريزة وقد يكون مكتسبا وإنما يصح اكتسابه ممن كان في غريزته أمثل منه وهو يضم باكتسابه إليه ما يتممه ومعلوم في العادات أن ذا الرأي يزداد بمجالسة أولي الأحلام والنهى رأيا وأن العالم يزداد بمخالطة العلماء علما وكذلك الصالح والعاقل بمجالسة الصلحاء والعقلاء فلا ينكر أن يكون ذو الخلق الجميل يزداد حسن الخلق بمجالسة أولي الأخلاق الحسنة وبالله التوفيق مالا يتشي أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى يتشي أبن لا أكي نفي دك كاوة نبيئة شين إذا توزوت يكا تارسنا تنا كركتا زوغا أبن ديف صوتي أبن ديف توشي أبن ديف دتاكو abin da ya fi dacewa kai da kanka zuciyar tana gaya maka cewa wannan shi ya fi dacewa ba batun ma'aunin shi ne ya aka mu'amalance ni ba ba batun ma'aunin nima yanzu na samu dama ba a'a zuciyarka tana gaya maka a ma'auni na masu mutunci a ma'auni na dattabai a ma'auni na Allah da manzo wannan shi ne aka fi so yace to duk sanda zuciyarka ta fara gaya maka wannan a cikin ayyuka ko maganganu kuma kake iya miƙa wuya ka yi to ka yi wa kanka bishara ka fara samun kyakkyawar ɗabi'a sai malam ya kuma ya kakkasa kyawawan ɗabi'u ɗin ya ce akwai kyakkyawar ɗabi'a tare da Allah wurin mu'amalantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai kyakkyawar ɗabi'a wurin mu'amalantar bayi kai a kan kanka ma akwai kyakkyawar ɗabi'a da za ka yi. ya ce dangane da mu'amala da zatin Allah jalla wa'ala akwai ɗabi'un da za a yi wanda shi ne muna yawan ba da misali a nan in ka kalli irin yadda annabawan Allah suke tattaunawa da Allah maganar lafazan ma zaɓa suke ba kowane lafazi ake danganta wa Allah ba wajen addu'a akwai irin yadda ake yin addu'a da dukkanin risinawa za ka ga ana ɗauke kai ba a shigan masa ba a yi wa Allah kutse a tafi kai tsaye sai an yi bambaɗanci an yi godo an yi rarrashi an wasa shi an kambama shi sai kuma kaga an kawo rauni wani zubin ma ba a faɗar ma buƙatar gaba ɗaya sai a gwada sai a ce ya Allah kuma kai ka fi mu sanin wani ba za ka iya samun wannan sirrin ba sai idan kana bibiyar tattaunawar annabawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani ko kuma irin al-ad'iya al-ma'thura addu'o'in da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yi Zaka ji tsantsar risinawa ashe wannan tauhidin da malamai suke ta gaya mana ba zai koya wa ma'abocinsa komai ba face matuƙar risinawa ga Allah matuƙar fawwala masa lamari matuƙar yin kaiwa makura wurin ladabi da zabar irin kalmomin da ya dace a gaya masa to idan idan ɗan uwanka ma dan adam an ce wa qululin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai daɗi to ina ga rabbul izzati jalla wa ala to kuma za ka ga yayin da kake auna maganganun mutane da nawa za ka ga suna faduwa a wannan babu akwai lafuzan da sawa'un roƙo ne ko kwa hira ce gama gari ake yi ko kwa magana ce ta zo kawai sai mutum ya fito da lafazi ya yaba shi ya danganta shi ga Allah wannan yana gwada jahiltar ubangiji jalla wa'ala to shi yasa sai a yi ta addu'a ba za a karba ba saboda garin ma ya je yayi addu'a din kuma yayi wa kansa jafa'i kuma ya muna nawa Allah jalla wa'ala ladabi malam zai bada misali yace kuma mutum zai yi ladabi yayi kyakkyawan dabi'a kyakkyawar ɗabi'a a tsakaninsa da bayin Allah yace dangane da kyakkyawar ɗabi'a wurin mu'amalantar Allah jalla wa ala shine mutum ya zama yana da yalwar kirji ya zama yana cikin farin ciki har zuciyarsa dangane da umarni da hani wanda Allah ya sashi dokokin Allah tsare-tsare da Allah ya tsara ya ji baya ganin laifin Allah kun san gunaguni ai to wasu fa har Allah su ne wa gunaguni eh in ma kai tsaye in ma a kai ki sai yana ganin kaddara kaza me yasa ma za ta same shi sai yi wa Allah gunaguni yana ganin shi din yayi iyayensa to me yasa ma Allah zai masa haka irin yadda arna suke yi ko in abu ya samu shi yasa wasu ma wannan ya ja su ga kafircewa Allah suna ganin ga wani wanda baya ta'addanci baya kaza baya zalunci kawai wani ya zo ya kashe shi sai su ce a'a wal iyazu billah ai Allah bai yi abin da ya kamata daga nan ma sai su ce duk abin ma ƙarya ne kaga wannan tsantsar jahiltar waye Allah din amma da sun san sunnar Allah to da wannan abin bai zama musu wani bako ba a ma'aunin ɗan adam sai ga kamar ba a ci nasara amma duk wanda bai ji ba bai gani ba wani ya zo ya kashe shi ai shi kenan shi kuma ya ya huta duk mummunan abin da yayi wanda ya kashe shi ya dauke to akwai wanda Allah ke ba shi karamar duniya da lahira akwai wanda iya duniyan ne shine sune kafirai in Allah ya ga dama kuma cikin musulmai sai ya baka ta duniya da ta lahira kuma kowanne ba a zargin Allah وأجر والنظار ستون في يامي يعني في يامي ويهدد النظار شبو من فبادة مثالي دا يوعد إرم النبي إبراهيم دا إرم النبي عيسى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوه Nabi Ibrahim ya gina ɗakin Allah yana cewa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ba fa shi yasa kansa ginin ba Allah ne ya sa shi. Da umarnin Allah fa, Allah ne ya bada umarni. Ko? Kuma yayi aikin kuma Allah yana yaba masa amma bayan ya gama kuma yake cewa Rabbana ya Ubangijin mu, mai kula da mu mai mu, mai ɗaukar mu, taqabbal minna ka karɓi wannan aiki da muka yi innaka antas samiul alim hakika kai ne mai cikakken ji al'alim mafi sani da niyoyin kalle yadda ake wa Allah godo ake rarrashin to shi yasa wanda ya kwankwada daga tauhidin annabawa zaka ganshi mai mai sau da kai ne gaban Allah mai raina ayyukan da yake yi yana ji kullum yana cikin tawaya yana jin har yanzu bai kai level ɗin da ya kamata a ce ya kai ba na bautar Allah amma da zaran mutum ya fara ruɗuwa ya jin ai su ba dama ne ai su sun yi nisa wannan ke gwada maka cikakken jahilcin wannan ke gwada maka gurɓacewa aikinsa idan kana so ka ga wannan sirrin wannan abin da ya faɗa kawai ka ɗauki ita gaba ta tarihin annabi ibrahim da irin gwagwarmaya da wahalhalun da ya sha annabi ibrahim an yi shi a babe ardul iraq a yanzu aka yi abin da za a yi aka babbaka shi da wuta wutar bata ci shi ba ya ce inni muhajirun ila rabbi ya ce na ban muku garinku na isar da saƙo na yanke hanzari kun ce ba za ku karɓa ba ya ce wa babansa salamun alaik amince tabbata gare ka uban ya fatattake shi ya ce wa, turni maliya ya ce to ba matsala ya koma falastin a falastin kuma aka ci gaba da rayuwa ana gwagwarmaya kuma Allah ya hana shi haihuwa haihuwar ba ta zo ba sai a lokacin da ba don masu mataki ba ne na annabawa da ni da kai ne da mun ɗeba ƙauna kuma sai mala'ika ya zo a kan hanyarsa zai je wurin annabi Lut, ƙalu ina ursilna ila ƙaumi Lut. Da anan suka yi bishara, suka ce, To, Allah ya ce mu gaya muku fa, matar tana ce za ki haifi Isha. Za ta ta buɗe baki za ta yi mamaki aka ce wa bin wara'i Isha fa yaƙu, shi ma kun zai haifi yaƙu. Ka taɓa jin irin wannan? Suka tsaya suka bawa wato hukuncin Allah abin nan bayan da an yi wannan ɗayar ɗaya matar tasa na hajar ta sami Ismail bayan ta sami Ismail a gabar da yake jin garbin ‘ya'ya kowa ya san dai irin yadda wanda ya daɗe yana neman haihuwa bai samu ba ya samu a shekaru irin wannan yaya abin yake kasancewa to kuma aka ce ɗauke shi ya kai shi can wani wuri babu gida gaba babu gida baya ƙare kukanka lokacin makka ƙare kukanka ce don da kansa ya ce rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'i in aka ce ba a shuka a wuri babu rayuwa babu ruwa ke dabba ma ba za ta rayuwa ballanta dan bai tambaya ba ya ce Allah me yasa bai tambaya ba sai ya ce an gama ya je ya ajiye ya yi waiwaye don kada ma wai tausayin ya kama shi matar ta biyo tana ya haka ko ta kanta biyu ta ce ubangiji ne ya ce ka ajiye ma nan ya mata haka ta ce idan lan yi ana. ta ce to a inda shi ne ba matsala ba zai tozarta mu ce dan ya biyo shi yana a ah, yanzu ka yadda da wannan ya bi shi yana jifan jifansa aka samu jifan shi dan ko duk fa bayan an gama wannan kuma Allah ya raya masa dan amma saboda zuciyar tana tare da su bayan lokaci zuwa lokaci sai ya zo sai ya gansu in ya gansu sai ya tafi bai ce bari ya wa Allah dabara ba bari ya fito na fito bai ce tunda an ce Allah ya ce ga abin da nake so kawai ya bar shi sai da ya kawo ƙarfi aka ce jika yanka shi nan ma bai ja ba ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu na gani a mafarki ina yanka ta انظر ماذا ترى يا ذا أيكي dan ya ce if'al ma tu'mar ka aiwatar da umarnin da aka wannan fa duk jarrabawa ce jarrabawa ce satajiduni insha Allah min as-sabirin ya dauko wukar saboda tausayi irin na uba yace bari ya yanka shi daga kiya saboda kada ma ya ga fuskar zuciyar ta ma'ana ashe wai a wajen umarnin Allah ba a yi dar ka kalli bambancin da ke tsakaninmu da su kamar sama da ƙasa ba a yin ɗar ba a yin saƙar zuciya ba ya juya ba har zai dadara duk Allah yana kallo jarrabawa ce wana da ina ayya ibrahim sai ibrahim qad saddaqta ruya da gaske kake Allah da kansa ya mai jinjina ya ce wa idh bitala ibrahim rabb wa idh bitala ibrahim Wa'idibta na ibrahima Rabuhubi kalimafin ba'a canza hunna. Allah ya ce bi ya ce, da na mai yaci Shi yasa sa kawana ilmi jaci muka lindas sai yace zaka zama jagoran. To ka ɗauki wannan ƙa'idar, ba a shiga fadar Allah, sai da ɗa'a ga Allah. Gwargwadon yadda ɗa'a kata ya wai ga Allah, gwargwadon yadda ka samu kusa shi da Allah. Gwargwadon yadda ka ya kushe. abin da ke tsakaninka da ubangiji gwargwadon yadda ka samu koma baya babu wata hanya da za ka samu isa wurin Allah sama da ɗa'ar to rayuwar tasu gaba ɗaya sun ɗauke ta suka a wa Allah da suka miƙa wa Allah rayuwar su baki ɗaya ba su wani ɓangare na karama amma kai ni da kai muna ta ungulu da kan zago muna kai wa Allah dabara kuma muna so ya zama namu ɗari bisa ɗari ba don ma rahmatsa ba da jin kansa ai ba zai kalle mu to lalle duk wannan abin da malam ya faɗa in ka ɗauki ragowar annabawan Allah duka ka za ka gani muna yawan buga misali da annabi ayyub da ya shiga cikin masifa da bala'i mawadaci ne mai abin duniya cikin annabawa amma da cuta ta yi cuta ya rasa komai kowa sai da ya guje shi an ce jikinsa har tsutsa yake sai matarsa guda ɗaya ita ta jajirce aka yi ta yi da gumu ta gumu ya ce rabbi an nema saniyan bu wa an ta arhamu rahimi kalli wannan addu'a kalli wannan munaja ce kalli wannan maganar ba korafi ba raki rab Allah kai ne kake kula da ni ma'ana har wannan abin da ya faru ma karkashin kulawarka ce ka sani ka fi ni sani haka ka tsara haka ka zartar ba ƙorafi. sai ce an nema samiyan hakika cuta ta sami bai danganta ta ga Allah ya san kuma Allah cikin asma ɗinsa ne Abba mai nufar bawa da cuta annafi mai nufarsa da amfani shi rabbi anni masaniyan dhur kamar yadda annabi sallallahu yake cewa sharru laysa ilaik ba a raba maka sharri tare da cewa kuma Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay komai Allah ne ya halitta shi da alkhairi da sharri sai dai ba a cewa yasa ya cikin sunayensa masharranci ba a faɗa saboda husnul adabi ma Allah sai ya ce kuma wa anta arhamur rahim kai kuma kafi kai ne mafi jin kan masu jin har yanzu fa kai ba a ce yayi min cutar ba amma sai aka yi da wani salo na rarrashi da godo kalamai da suke gwada tambatsa da isar Allah jalla wa to shi yasa annabawan Allah su ne akmalul mu'minina tauhidan su suka fi duk mu'minai cikar tauhidi yasa in ka kaso ka samu kusanci ga Allah sai kai tauhidi irin na annabawa malam yace haka na a wajen sabgar mu'amala tsakaninka da mutane ka zama mai rangwame a wurin abin da ya shafi idan haƙƙi ya gilma wasu tsarinsu ba daga ƙafa ba sassauci ƙeƙe da ƙeƙe to ka zama mai rangwame kada ka dinga neman kai ko da yaushe komai naka sai ya fito ɗari bisa ɗari tare da cewa hakan ba laifi ba ne ko akwai abin da ba laifi ba ne amma kishiyar waninsa kuma shi ne mafi alkhairi ba mun faɗa ba anan Allah isa ta halatta amma ba ita Allah ya fi so ba an cuce ka ka ce Allah ya ko ko ka bar wa Allah Allah ya san da yake nan ko to amma afuwar kuma ya fi so musamman a yayin da afuwar tana da manufa ba lokacin da afuwar za ta zama kamar wawanci ba ne sokwanci ne idan afuwa ta zama sokwanci a nan ba a buƙatar ta ba a so shi ne buga misali ya ce kai dai ka zama ko shi kana cika abin da ya waje ba a kanka wani zai ce ni ba a yi min ba ni ba zama. ba shi ne ma'aunin ba kai ka sauke iya abin da ke kanka to za ka zama kai ba abin zargi ba ne wanda ya tauye maka ma'auni shi ne abin zargi ya ce idan abin a ce kai rashin lafiya ba a zo an duba ka ba ka dawo daga tafiya ba a zo an maka sannu da zuwa ba kai sallama an ji ka ake amsawa ka je ka sauka bakunta a ki girmama ka ka nemi wata alfarma wadda an san kafi karfinta a ki maka ka kyautata a ki ce maka ba godi bare na gode ba a ce maka ma an gode ba a gwada maka ba a san ma yi ba ka dinga ƙoƙarin ka shiga wani wuri da mutuncinka da komai an gane ka an san ka a gwada cewa ba a bukata ka a wurin ka zo kana magana a ƙi sauraron ka ka zo wurin aboki ko ɗan uwa ya ƙi baka lokaci ka je neman aure a ƙi aura maka kuma ka cancanta a aura ma amma a ƙi aura maka ana bin ka bashi ka nema a ɗaga maka ƙafa zuwa wani lokaci a ce ba a san zancen ba ko kuma ga bashin kana so a rage maka don abubuwa sun maka yawa a ce ba a san magana ba malam ya ce da duk abin da ya shafi wannan kaga wannan duka a mu za mu ce ba a kyauta mana ba abin zai sosa mana zuciya mu ji ba daɗi malam ya ce duk da haka in an ma haka idan kai ƙwallon ya dawo hannunka kar kai amfani da abin da aka yi maka ma'ana ba za ka zama ka samu wannan gabar ba ta husnul huluk. har sai wannan fa annabawa ne suke iya yi gafata mala har sai ka kai matakin da baka lura da wannan a kawai kai Allah take du dama an ce al-muhsinun su ba sa hango kowa sai Allah duk cikar bayi da dandazo da wane ne kaza abubuwan duniya duk kai kake hango shi shi ba ruwan sa ka ajiye fan taba saman ka yana hango yana tabo ba ruwan sa da kudin ka ba wannan yake hangowa Allah yake hango malam ya ce to amma in aka yi irin wannan ba zai sa in ka samu dama ba kai fushi ko kuma ka ɗau ko kuma a'a ka canja domin ka'ida shi ne in ka haɗu da mara kirki ko mara tarbiyya in haɓa ka yi ƙoƙari ta canja shi ba ya koma mai kirki kakka yadda kai ya canja kaka koma mara kirki da sau da yawa mutane in aka yi musu ba da sai ce a ah, yi za ka yi wa haka za ka gani wanda ya masa kankara a a wannan daga nan kaga ya ɓaro maka imanin kakka yadda ya canja ka ko dai kai ka canja shi ko ka kyale shi da ɗabi'arsa duniya ta gaya masa kai mutum zai kai matakin da yana ganin wanda ya masa irin wannan ma ba shi yawa ba kansa yawa sannan shi baya rama mummuna da mummuna da a ce zai samu dama kawai sai ya kalli wannan a matsayin jarrabawa ce a matsayin dama ce Allah ya bawa wancan amma in dai halinsa ne yana yi to za a koya masa hankali kai hasali ma inda shi damar za ta zo hannunsa sai ka ga yana sakantawa da abin da yake nagarta ne tsoron Allah da abin da za a ce masa an yaba da abin da za a ce masa an gode an karba kuma shi mai kokari ne ya cika ma'aunin abin da Allah ya wajabta mai ya kare iya abin da Allah ya ce masa ya kare wancan da bai zo ya gaishe shi ba lokacin da ya rashin lafiya da zai ji wata masifa ta afka mai sai ya je ya duba shi idan wancan da ya mai laifin ya zo neman wata alfarma ba zai ce a ka zo hannu yau ka zama nama ce ku je ku yi masa shi ya sani idan aka nemi da Allah ya sassauci ya daga kafa akan wani bashi sai ce je ka Allah ya kai mu lokaci in an nemi wani taimako gare shi ya taimaka in an nemi ya rangwame a cikin ciniki sai ya rangwame daidai gwargwado irin rangwamen da ba zai cutu ba domin shi ba ɗan jari hujja ba ne baya kallon wanda ya masa wannan mu'amalar da cewa dole ne shi ma sai ya rama cuta ga macuci a koda yaushe yana ɗaukan abu mafi dacewa ga kansa burinsa shi ne ya kubuta a gaban Allah ka san ka da sauran mu ko wannan fa ne wai husnul khuluq kyakkyawar ɗabi'a da sauran mu Allah ya ba mu ikon aiwatarwa malam yace kyakkyawar ɗabi'a kashi biyu ce akwai wadda haka aka halicci mutum akan akwai wadda dole ne ya tursasa kansa ya koye ta ai shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa annasu ma'adin mutane tamkar ma'adinai ne in ka haka waccan ƙasa ka samu fetur waccan ka samu gwal wannan ka samu ƙarfe waccan ka samu kaza ko annasu ma'adin dama ai mu daga ƙasa aka yi aka damƙi waccan aka waccan babu irin ƙasar da ba a haɗa ba wurin halittar annabi adam shi yasa akwai ƙasar da tana da kyauta duk abin da aka shuka sai ta fitar da shi wata ƙasa kuma maruwaciya ce ba ta da kyauta matacciya ce wani duk yadda zai in zai samu kowane irin arziki wallahi ba zai sadaka ba ba zai bayar ba saboda kawai da ya tace bayar to tashin hankali ya shi shi haka yake a halittarsa shi ba da kyauta ba ne marwace ya za a yi da shi kinan na wani mai fushi shi ta yadda za ka yi da shi sai ya fushi har abin da ba a buƙatar fushi sai ya mai fushi shi kuma wani haƙurin ma yawa har haƙuri yake yana shanya abin da bai kamata ya za a yi da wa'yan Allah su Ma'adin shi ne sai su dawo tsakatsakiya su yi riko da halayyar manzan Allah sallallahu alaihi komai su yi a mahallinsa haƙuri a mahallinsa fushi a mahallinsa kyauta a mahallinta komai a yi shi yadda ya dace to shi ne malam ya ce wannan kaga na ɗabi'a kenan to wanda dama a ɗabi'ance yana da kyakkyawar ɗabi'a to idan ya bibiyi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya koyi da halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama tamkar abu ne mai zaki sai ya samu kulawa rake aka samu iri mai kyau aka yi masa shuka aka yi masa hidima aka sa taki ya samu ruwa idan ka zo kana sha sai ka ji kamar an zuba sukari amma da za ka samu shuwaka ko guna masu ɗaki su ma a yi musu wannan hidimar ba ta ruwan da ba ta tashin ba zai sa ta koma mai zaƙi ba sai dai a samu ɗakin ya daɗa ɗaki, to haka ɗabi'un mutane shi wani tsazi'atan mara kirki to idan yana da rashin kirki taimakonsa za a yi a warkar da shi da wahayi domin waɗannan kyawawan ɗabi'un da a ce ba a iya ɗabi'antuwa da su da Allah bai mana umarni da su saboda ai la bi bima la yuba Allah baya sa wa mutane su bautata mai da abin da ya san ba za su iya amma ya san ran ɗan adam yana karɓar canji to shi sai aka ce ajiye mara kyan ka ɗauki mai kyan ajiye rowar ɗauki kyautar ajiye rashin haƙurin ɗauki haƙurin aje za kowanne aje kishiyar mara kyau wanda shedan yake abin nan ka dauki na annabawa to in ka tirsasa kanka zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tirsasa kansa ya hakuri yusabbiru Allah Allah zai ba shi hakuri amma idan bai tirsasa kansa ba ya tsanci to sai Allah ya bashi ya ta wahala yana kilo sai jinin sai ya wa qad yakunu muktasaban kuma zai iya yiwa koyansa ake yi mana ya ce, amma duk wanda ka ga ya koyi kyakkyawar ɗabi'a, to dama ɗabi'a tasa ba ta yi nisa ba da kyakkyawar ɗabi'a. Ko da baya yin ta, amma kusa yake da ita, amma tasiri na environment, tasiri na abokai, tasiri na sana'a, tasiri na inda ya samu kansa, sai ya rine Wataƙila ya bar wannan amma da zara an samu saiti na wahayi to shi kiran sai kaga ya dau saiti malam yace a sanannen abu ne a cikin al'adu yau da gobe ta tabbatar da wato wanda yake da kyakkyawan tunani yake da kaifin basira yake da hangen nesa da a cikin zai samu ire-irensa masu hangen nesa wanda suke da critical thinking in sun tashi za su zurfafa tunani to sai kaga ya daɗa wasa tunaninsa wannan baiwar da Allah ya masa sai kaga ta wanzu tare da shi ya amfana ya amfanar ulul ahlami wan nuha ma abuta hankali haka na wanda yake da danshi na ilimi idan ya zauna ya mu'amala da masu ilimi sai ya daɗa wasa iliminsa sai ka ga wannan ilimin ya daɗa bayyana amma idan ya zama dumudumu a cikin jahilai a hankali inda ya aune wasu sai ya zo yana ɗabi'ar jahilai ya ce haka lamarin da sha'anin yake ga mutumin kirki in ya zauna da na ƙwarai haka lamarin yake da sha'anin da mai hankali in ya zauna da masu hankali in ka zauna da masu hankali masu hankali masu hankali mutanen kirki sai kirkin ka ya daɗu sai hankalin ka ya daɗu in ka zauna cikin mahaukata ka zauna cikin wawaye a hankali sai ka ɗibi ɗabi'ar hauka ɗabi'ar wauta baka ma sani ba imanin ya ce don haka sanannen abu ne ma'abocin kyakkyawar ɗabi'a in dai ya zauna da masu ɗabi'a ta ƙwarai to za ka ga wannan kyawawan ɗabi'un nasa sun samu gindin zama ya daɗa yin nisa abin ya fito a fili ya Allah kai mana arzikin kyakkyawar ɗabi'a الثامن والخمسون من شعب الإيمان الإحسان إلى المماليك لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي wal yatama واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ولحديث المعرور بن سويد رضي الله عنه في الصحيحين قال رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة مثلها فسألناه عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية ثم قال إن إخوانكم خوانكم خوانكم جعلكم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبسه ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم عليه ما لن يتشي ينكي نهم سنة da ينكي إيماني شيني كوتتا وانا kyautatawa لك أو mallaka a wancan lokacin bayi a wanda ke ƙarƙashin kulawarka da ikonka kyautata masa kada ka mu'amalance shi kamar dabba da Allah ya so da sai ya zo a ubangidan kai kuma ka zo a yara. amma hikima ta Allah sai ta sa sai ka zo kai a ubangida shi kuma ya zo a yara. ba a san me gobe da jibi suka soye ba don haka kyautata masa domin Allah ya soka Allah jalla wa ala a suratul nisa aya ta 36 yace ku bautatawa Allah shi shi ɗaya. ka ku haɗa shi da kowa a wurin bauta sannan ku kyautata dukkanin kyautatawa ga iyaye ku kyautatawa makusantanku ku kyautatawa marayu ku kyautatawa mabukata ku kyautatawa makwabtanku wanda akwai nasaba tsakaninku ku kyautatawa makwabtanku wanda babu jini tsakani ku kyautatawa wanda tafiya ta haɗa ku da shi ku kyautatawa ɗan tafarki mai gata amma kuma sanadiyyar tafiya ya samu matsala kan ku bari ya wulaƙanta ku kyautata masa ku kyautata wa ababen da daman ku ta mallaka na daga bayi kaga sai aka jiro ne matakai matakai na wannan ke gwada maka irin yadda musulunci yake kula da wato zamantakewa cewa zamantakewa ta zamto zamantakewa mai ma'ana wadda akwai rangwame akwai mutunci akwai kyautatawa daidai gwargwado yace kuma a hadisin ma'rur ibn suwaid Allah ya kara mai yadda su sahihai yace wata rana na ga sai na Abu Dharr al fari. sai ga ya ci kwalliya sai naga bawan sa ma ya ci irin wannan kwalliyar kwabo da kwabo abin da ke jikinsa shine ke jikin yaron nan yace abin sai ya bani mamaki ce ya kai haka ko wannan ma wajibi ne a shari'a sai Abu Zar ya ba da labari ya ce wata rana faɗi in faɗa ta haɗa ni da wani to sai yi mun ba daidai ba ya zage da nima na rama sai ya kai ƙara ya kai ƙara ta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da abu zar ya ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ni sai ya ce yanzu abu zar abin da kai daidai ne ka rasa da wa za ka aibata shi sai da babarsa bawan nasa shine hakan ta faru suka samu rashin fahimtar juna sai ya aibata shi da aka je ka gaba shi aka ba gaskiya saboda me ba shi ne mai gaskiyar shi yanzu kana aibata halittar Allah ka rasa wa za ka kalla ka aibata shi sai mahaifiyar laifin mai taimaka sai anisalam ya faɗi wata kalma mai nauyi ya ce gaskiya akwai maguzanci ta tare da kai inna ka bu'un fi ka jahiliya domin ai ma'auni a wurin Allah ba launi ba ne ba yare ba ne ba yanki ba ne ba ƙasa ba ce ba arziki ba ne ba mulki ba ne ma'auni a wurin Allah nagarta ƙawa ɗa inna akramakum inda Allah ya samu ma'ana alisalam ya ce kai fa ya kai sakaci har irin wannan kalmar wadda take fitowa bakin jahilai ta gudana a harshen ka eh? haka ne duk wannan kiraye-kirayen da ake yi arewa wane ne duk ba ita ce mafitar ba inda za a ji sai na umar ya ce mu Allah ya ɗaukaka mu da musulunci in dai muka nemi wata ɗaukaka a wajen da'irar musulunci Allah ba zai ba mu ita a na Allah e. to shine yace yace ku sani waɗannan masu yi muku hidima ‘yan uwanku ne mataimaka Allah ya sanya su ƙarƙashin kulawa Ya ce duk wanda yake da ɗan uwa da yake kulawa da shi yake masa hidima to da Allah ya ciyar da shi daga abin da yake ci ya sa mai daga tufafin da yake sawa kada ku ɗora musu aikin da kun san ya fi shi. idan kuma kuka ɗora musu aikin kuka ga aikin ya zama jan aiki ku taimaka musu a yi aikin subhanallah kalli kyakkyawar ɗabi'a irin ta ma'aiki sallallahu alaihi to daga lokacin sayyidina Abu Zar ya ɗauki wannan matakin ya ɗauki wannan matakin cewa in dai mutum yana aiki a ƙarƙashinsa to gaskiya ba zai yi abin nan ba zai masa ba daidai ba التاسع والخمسون من شعب الإيمان حق السادة على المماليك وهو لزوم العبد سيده وإقامته حيث يراه له ويأمره به وطاعته له فيما يطيقه وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة وفي سنن أبي داود من حديثه أيضا العبد الآبق لا يقبل الله منه صلاته حتى يرجع إلى مواليه malam ya ce yanki na hamsin da tara cikin yankin imani haƙƙin da shugabanni ko masu gida suke da shi akan yaransu ko wanda suke mallaka malam ya ce haƙƙin shi ne yaron gida ya lizinci mai gidansa ya riƙe shi da amana ya tsaya a iya inda mai gidan ya ajiye shi ya umartu da umarninsa ya mai da'a cikin iya abin da zai iya wanda bai saba wa Allah ya zo a cikin sahihai hadisin Abdullahi dan Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in dai bawa ko yaron gida ya tsaya ya jajirce yayi iyayensa tsakaninsa da mai gidansa ya kyautata bautar ubangijinsa to Allah zai ba shi lada guda biyu ladan da'a ga Allah ladan rike amanar ubangidansu. a cikin sahih muslim hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya kara musu yadda yace annabi sallam ya ce duk bawan da ya gudu to ba ruwan Allah da shi ita wannan bautar da ake magana asali ai ba musulunci ne ya samu ko shi musulunci da ya zo tsarkake ta yi amma a lokaci guda kusan zaka ce kawai bai ce dai kada a yi din ba amma kusan yadda yake kwadaitarwa a yan tawiyaye falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba kai har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwatanta wanda ya yanta bawa da kamar za a bashi ladan ya ta cikin ƴaƴan kakansa annabi Isma'il da haka ba wai bai ce dai kada ai bautar ba amma kusan da za ka bi ta kamar a kai wato an tsage gwiwa matuƙa da gaske cewa ba a san wannan bautar to kuma kamar yadda muka sani in an daina wannan bautar to bautar da ake yanzu ta kuma ne yadda za a mai da mutum ba shi da wani yanci sai yadda aka yi da shi in ma ta hanyar loda masa bashi na kuɗi wanda ruwan yake ta hayayyafa don haka duk tsare-tsaren da aka kawo mai dole ya karɓa ya je ya ciyo sai yadda ta yi ko irin waɗannan laifuffukan da muke ji na waɗanda ake mai da su masu bauta ta jinsi an tafi da su an an alkawarta musu za a yi baku kaza za a baku kaza an musu lissafin dokin rano an tafi da su sun zama bayi Don haka za su yi ta aiki za a yi ta fajirci da su za a yi ta kaza da sauransu wannan bautar ai ta fi waccan muni ya zo a sunan abi dawud hadisin جابر جرير بن عبد الله لا جابر جرير بن عبد الله البجلي يجي العبد الآبق bawan da ya guje wa ubangijinsa ubangidansa la yaqbalu Allahu minhu salatahu sallar sama Allah ba zai karɓa ba har sai ya dawo ga iyayen gidansa as-sittuna min sha'bil iman yanki na sittin cikin yankin imani huququl auladi wal ahli haqqoqin yaya da kuma iyali wa huwa qiyamur rajuli ala waladi waladihi wa ahli wannan haƙƙin ana nufin in dai ka samar da iyali to kai tsayuwar daka kyautata musu kai iya iyawa kai ka sauke naka sai Allah ya taimake ka kuma nakan nasin ka sauke nauyin su a wuyan kai kuma nakan Allah zai taimake ka sai su yi maka amma mu sani ka so mai tsoka na wanda da iyalanmu suke mana yana da alaka da mu kuma bijirewar da muke wa Ubangiji. Ai, manzo Allah yace yadda bayan Allah suke yi wa suke yadda bayan Allah suke wa Allah haka Allah zai jarrabe su kuma ai musu to ka kiwa Allah da'a a abinda bai taka kara ya karya ba kuma zaka iya yi kuma kana sa ran matarka ta yi ma biyayya kana sa ran ɗanka ya maka biyayya kaga akwai matsala da irin abubuwan da muke yi na dungushe a wurin aiki rashin cika ma'auni da ɗan sace-sace da ɗan ɗauke-ɗauke da kaza da ha'inci da waye duk wannan fa sai ya dawo mana ta wata hanyar ya tambaye mu sai mun zo muna ganin ba daidai ba yace daga ciki wa ta'limuhu iyyahu ka sanar da su abin da ya ba. sama da komai a wannan haƙƙin Allah hukuncin addini sai a zo kuma hukuncin rayuwa ya za su rayu rayuwa ta yanci rayuwa ta mutunci duk sai ka sa a hanya da duk abin da suke bukata ran abin da suke bukata ilimi ya shiga lafiya ta shiga duk abin da ba za su iya rayuwa ta mutunci ba sai da shi duk ya shiga wannan haƙƙin su ne a wuyanka ka ji mutum ana ta kai kawo da shi akan ciyarwa ana ta kai kawo da shi akan ciyarwa wai shi mai fushi ne shi in ya fushi ma sai ya daina ba matarsa abinci kaga wannan soko ne wannan bai kamata ma a ba shi aure eh abin da yake faruwa wai sai dai a turo da abinci daga gidan su matar haba maza sun faɗi liqaulihi ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara saboda Allah maɗaukakin sarki ce ku katange kawo kanku da iyalanku gabarin fadawa cikin wuta wadda waqudu hannasu wal hijara makamashinta mutane ne da duwar wato Allah ka kiyashe mu da ita kun ga ba a ce kai idan ka tsira ba to iyalanka su kuma a kowane waje su fada musamman a wannan lokacin ka sani kana yi abokai na yi waya kana yi shakiyancin zamani haka za ka yi ta yi kai ta bibiya kai ta musu addu'a a sujjada ka tabbatar da shige da ficensu ka dinga bibiyar numfashinsu ka roƙi kuma Allah ya taimake ka wallahi abin da wahala ba ka ba in ka bari to za ka ga abin da kuma ba zai faranta maka rai قال الحسن سيدنا الحسن ابن أبي الحسن البصري يشي أيمروهم بطاعة الله وعلموهم الخير وقال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم الحسن ابن أبي الحسن البصري يشي قيمس أمرني سواء الله داء وكويا مصع الخير كدسا سأهنيا الخير mafi zurfi cikin wannan shine kai su ga kana yi kafin ka ce a yi kai ka yi kankace a je masallaci su ganka a masallaci kankace su yi tsafta kai kai tsaftar kankace kaza su kame harshen su kai ka fara kamewa in kana yi a hankali sai ka ga abin ya shige su sai to domin at-ta'limu bil qudwa koyarwa ta hanyar ka zama kyakkyawan koyi wannan ya fi tasiri akan yawan lakka yawan magana yawan abin sayyidina ali dan abi talib yace wannan ayar tana nufin ku ladabtar da su ko da su har ma muka ba da wani aiki nan kafin mu tafi hutu ko wani dan uwa ya kawo jazawallahu khairan to sai dai aikin nasa kuma shi ya tafi akan sabgar haddi sha muka yi a shar'ance a fiqhun musulunci menene iyakacin bulala da aka ce a wa yaro dan ladabtar da shi wani irin laifi ne ma za a ladabtar da yaro har a dake shi domin za ka ga wani shi kowane irin laifi sai duka ko har dukan ma yana yin yawa to me shari'a take so a iya wace da'ira ce za a yi duka da an yi wa yaro bulala kaza bulalan da yawa waye ba da wannan damar ولحديث أنس في صحيح مسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم usbu'aihi saboda hadisin sayyidina Anas radiyallahu anhu da yazo cikin sahihu Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya tarbiyanci 'yan mata guda biyu ya zo da lafazin hatta tablugha har suka kai haddin balaga gashi nan ma yace hatta tablugha har suka kai haddin balaga jaa yawmal qiyamati to zai zo ranar alqiyama da ni da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hada tsakanin abin saboda hadarin sakaci da tarbiyyar 'yan mata ka duba a limamin bai haƙi sai ya rufe babin da shi cewa mu kula da 'ya'yanmu maza da mata amma musamman ma matan. duk wata matsala ta su mu ɗauka cinsu da shansu da damuwoyinsu mu kusanta su gare mu kuma idan kana so ka samu misali na tarbiyyar 'ya to ka kalli abin da ke tsakanin na na Fatima a zahara radiyallahu anha da babanta manzan Allah sallallahu alaihi za ta zo da koke ya ce ku je zan zo gidan suna bacci da mijinta ya zo ya kwankwasa kofa ya shiga ya zauna ya tattauna da su me yake damu shin bana gaya muku abin da ya fi wannan ba kullum haka yi yace tsaki tsagi ne daga jikina abin da ke faranta mata ne wani ya aurar da ya bai taɓa zuwa gidan ba kada a ce masa me wani yau rabansa da ba ma magana ake ta ya ba sai ka ga wa ba ruwansa da zuwa gidan yar uwar dan Allah wata ranka wanke kafarka ka sanar da su za ka zo ka ɗan ɗauki wani ɗan abun hasafi a leda ka je ka gaisa da su ka ce me yake damun ku ka hakurkurtar da su akan rayuwa ka gaya musu Allah da manzo ka je ne yadda ransu zai daɗi ka ɗauko abin da bai taka kara ya karya ba wannan sai ka tankaro ta wurin mijinta sai ta ji ashe dan uwana yana sona ashe kaza hanyar aljanna ce wannan ba ma yi kullum zai mu ce aiki yayi yawa to aiki za a daina shi ne sai ka mutu ma za a kirkiro wasu aikace aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin yan yatsunsa dan haka yan uwa mu gaya wa kanmu gaskiya harkar tarbiyyar nan da sakacin sakacinmu ne mu sani maƙiyanmu ba za su gushe ba suna karanta ƙwaƙwalen 'ya'yanmu da namu suna yi wa abubuwa daidai da yadda za su halakar da su don haka ya kamata mu tashi tsaye mu yi tsayuwar daka mu nemi taimakon Allah jalla wa'ala aikin nayi ne abubuwa tarbiyyar yara ta zama wata iri ta zama wata iri in baka yi da gaske ba ka nemi taimakon Allah to wallahi zaka sha mamaki alhadi wasittu na min sha'abil iman yanki na sittin da ɗaya cikin yankin imani muqarabatu ahli ad-din wa mawaddatuhum kusantar ma'abota addini masu ɗa'ar Allah da nuna musu soyayya wa ifsha'u salami bainahum da yawan gaisuwa dasu, wal musafaha nahu da yawan musabiha dasu. su ina ganin nan ya kamata mu dakata muka zo yawa lokaci ya muka zo insha Allah ta'ala sai mu tashi bismillah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك